assalamu alaikum maza masu yau kai an ba fasa yi muku sallama shin kuna tunanin irin zafin da muke ji a cikin zuciyar mu idan kuna yaudaran mu ya zaka ji idan ka haifi yarka ta kai munzalin yin soyayya wani ya zo ya dasa soyayyarsa a cikin zuciyarka ta ji nan duniyan babu wanda take so kamar shi ya zo ya yaudare ta ka san irin ciwon da take ciki san baka sani ba ya zaka ji idan ka auri mata kana mata komai kana son ta kana mata duk abin da ya dace kawai sai ka zo ka tsinci tana cin amanar ka wani irin zafi zaka ji a cikin zuciyarka san ba za a yaudare ka ba in dai baka yaudari wata ba dan Allah ina kira gare ku ku daina yaudarar mata dan muna cikin ciwo mai tsanani idan kuna yaudarar nagode Assalamu alaikum sunana Hamisu Breka Dorai. Ina mai shawartar ku da cewa ku kasance da sirrinsu midiya domin samun labarai ingantattu daga cikin wannan masana'anta da kani. Ku ci gaba da kallon sirrinsu midiya domin samun ingantaccen labari. Ku kasance da sirrinsu midiya Sirrinsu Media. Sirrinsu Media TV. Sirrinsu Media. Sirrinsu Media domin samun daɗaɗen labarai. Su rika kallon wannan tasha ta Sirrinsu. Sirrinsu Media.